ai yawa dan wala akwai layi amma za ku samu ba abin nan yawa wato mai shayi eh. Allah ya ma'angon mun ka albarka masha Allah a gangare eh. na ji ana hirin shagon nan da indomi shi yasa na ce baran zo in tabbatar kuma yanzu saboda daɗin indomin nan iyalai na da rika zuwa muna karyawa da su kana kai kuma sai ziga shi kake kai kuma sai ziga shi kake ya baran faɗi gaskiya ba ga sha nan yake zuwa mu ruwan sha amma saboda zuwa ma indomi kana ci sai faman zuwa ya zuwa mun kuwa eh a ya wasan Barcelona ne ai Barcelona mun ci mu rawan su ba mun ci gurgura su yawa da fatan ka gaba daidai ba za ka yafe mu ba zan yafe ba ba kuɗi na biya ka ba ba duk tsayar ka na raba daidai dama na faɗa ne ji me za ka ce kai eh, bari ka jin da ma nan da kariya da kariya ma da sanar hankali na buɗe mar gurin shayi a tsaya. Ya ne su kuwa. ga ɗan gamin tara ne. Anya ka kuwa ka raba da ne. Ni fa ba na son kwaina ne ka ji ko? Na yi hakuri saboda ta yi na. Haka ne akwai ci. Ai ba dan Allah ya sa ina ɗan kasuwar nan da misali misali ba ina kimanta ba. da kwankwada ne za a na yi sallah wa alaikum salam sannu baba lafiya yar kasuwa lafiya me kike so shayi ya kare wallahi shayi ni baba ba shayi ne ya kawo ni ba mama na ne tun mun kwatancen nan mamanki eh ta ce mun kai babana ne wa ni ba mun aziriya ni ni yaushe ne auren ni ban taba yi ba baba ta ce wannan sarkar ranar auren ku ka bata babbar magana ya zauna zauna zauna zauna shi ne ta ce in na zo nuna maka hoton ku lokacin da kuka daura aure a a a a a a a yanzu kina nufin ke yar kanda ce ke yarinyar ce Ai wato yanzu kimanin shekara ashirin da uku kenan zuwa da biyar rabona da barin gida. A tabbas ke ta ce. Ikon Allah. Allah haka ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Mai gida, gobe na ganga ga mace a nan, kai da ka ce yanzu za ka dawo gida. Eh? wallahi wannan magana mai tsaye ce momi samu guri ki zauna wato momi tun bayan can shekara 23 zuwa 25 da ya wuce a ƙauye an yi min auren zumunci to bayan an yi auren ba daɗewa ƙwaƙam sai na ya kasa juna biyu ni kuma na ga a lokacin ba ni da ƙarfi ba ni da ƙosisi ban shirya aihuwa ba na yi na yi abu ya gagara shi ne fa na na gudu. na taho na dawo nan na zo na ɗan buga-buga ta na ɗan samu jari na kama wannan sana'a har Allah ya haɗa mu da ke muka yi abin wai ashe cikin nan iyana ba a cire ba ƙarshe ma aifansa aka yi gashi nan wannan da in taƙaita miki ya ta ce gashi nan an mata kwatance daga ƙauye ta zo ta sami Allah san ai mai gida ka zama iyata yanda maganar nan ba a nan za a yi ban koma gida sai mu Alhamdulillah ikon Allah Wani suna ka zai rikici? Suna na hawa Ikon Allah, Hawa. Hawa. To babu damuwa. Duk da dai za a canza dai babu. Wake, moni tun da dai haka abin yake. Ta ci ta ƙoshi tukuna da Allah. Ni ma yanzu nan barin tattara gaba ɗaya.